يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون هنيئا لنا نحن أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله فقد خصنا الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة وأسدى علينا عطايا جزيلة فما أكثرها وما أعظمها وأحاط بنا بعنايته ومما زادني شرفا وتيها وجدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وعن صيرت أحمد لي نبيا فيا أيها الإخوة الأفاضل نحن أمة الإسلام لا نجد أنفسنا في أيام مباركات ونخرج منها إلا نجد أنفسنا أيضا في أيام مباركات أخرى فها نحن اليوم دخلت علينا العشر الأول من ذي الحجة أو قوبت أن تدخل علينا فيجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى عطية الانتماء إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأفاضل إن هذه الأيام العشر الأول لمن أعظم أيام الله سبحانه وتعالى في هذا العالم فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام في كتابه العزيز وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم على شيء أو بشيء إلا ليدل على أهمية ذاك الشيء فقال الله عز من قائل سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر ثبت العسر عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه فسر يوم أنه فسر الفجر بأنه إما فجر يوم عرفة وإما فجر يوم النحر وصح الأثر عنه كما أخرجه علماؤنا المفسرون جزاهم الله خيرا أن الليالي العشر إنما هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة وإن كان هناك أقوال أخرى قيلت في تفسير هذه الآية وما قصد بهذه الليالي العشر لكن الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال إن جميع الروايات التي تخالف هذه الرواية لا يقوم سندها ولا يصح شيء مما قيل فيها أيها الإخوة الأفاضل ومما يدل على فضل هذه الأيام الأشر الأول من ذي الحجة أن المفسرين فسروا الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنما هي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة فقال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقال المفسرون إن الأيام المعلومات إنما هي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيها الإخوة الأفاضل ومما يدل على شرف ودرجة هذه الأيام ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس الذي خرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وفي رواية أفضل عند الله من هذه الأيام أي يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء أي أخر جواده وأهري قدمه وأهري قدمه وأهري قدمه أيها الإخوة الأفاضل إن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ثبتت فضائلها في أقوال سلفنا الصالح ولا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فروي عن كعب الأحبار كما روى سحيل بن أبي صالح عن أبيه أن كعب الأحبار قال اختار الله الزمان واختار فأحب الزمان إلى الله تعالى الشهر الحرام وأحب الشهر الحرام إلى الله شهر ذي الحجة وأحب أيام ذي الحجة عند الله تعالى الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيها الإخوة الأفاضل لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يفرحون بحلول هذه الأيام ويهنئون أنفسهم بدخولها ويستعدون ويتأحبون لمباشرة هذه الأيام والترحب بها ترحيبا حارا حتى يجدوا ما فيها من نفحات إلهية وعطايا ربانية فما لكم أيها الإخوة الأفاضل إلا أن تقتدوا بهؤلاء السلف الصالح الكرام لتحتاظوا ما احتاظوا ولكي تجدوا ما وجدوا من العطايا الإلهية أيها الإخوة الأفاضل من ذاك الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العلماء رحمة الله عليهم إن كل عمل صالح يقدمه العبد في هذه الأيام إنما هو مفضل على أي عمل يقدمه ويفعله في غيرها سواء كان ذلكم العمل صوما أو كان صلاة أو كان قيام ليل أو كان صلة رحم أو كان صدقة أو كان هبة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد الصالح مخلصا فيها لربه ومقتديا بها فيها برسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يفضل أجر هذا العمل الذي عمل في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة على غيرها أيها الإخوة الأفاضل بادروا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام ورحبوا هذه الأيام بنية صادقة وتوبة نصوح حتى تجدوا الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عبده فيها ليالي العشر أوقات الإجابة فبادر فبادر رغبة تلحق ثوابه ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الأجر ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبا فيها الإنابة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين على وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا لا نفاد له والشكر لله شكرا لا انقطاع له اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم بارك لنا في أيامنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في وطننا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صائنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واقتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما سدرجة wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam zababbiyar al'umma ce Allah madaukakin sarki ya zaɓe mu ya fifita mu akan sauran al'ummatai ga baki ɗaya a inda Allah madaukakin sarki ya sanya mu muka zama mu ne mafificiyar al'umma mafi alkhairin al'umma muna umarni da abu mai kyau kuma muna hani game da abin da ya zama ba shi da kyau kuma sannan muna imani da Allah tabbas kyaututtukan Allah a gare mu ba su da iyaka kuma ba sa karewa amma babbar kyautar da Allah madaukakin sarki ya mana ita ce zaɓar mu da ya sanya mu a cikin al'ummar musulunci kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa masu daraja shi yasa daga cikin kyaututtukan da Allah ta'ala ya mana sai ya zama koyaushe muna tsintar kanmu a cikin wasu kwanaki masu albarka idan muka fita daga cikin wasu kwanakin masu albarka sai Allah madaukakin sarki ya sake samu mu shiga cikin wasu kwanakin masu albarka gashi a yau din nan ko dai ya zama ɗaya ne ga watan Zulhijja ko kuma ya kasance talatin ga watan Zulqa'ada na wannan shekara ta 1440 idan al'amarin ya zama haka ya ku uwa masu daraja ashe gab ko kuma muna cikin waɗannan kwanaki masu albarka wato goman farko ta zulhijja waɗannan kwanaki na goman farko na zulhijja tabbas kwanaki ne waɗanda suke da falala suke da daraja suke da albarka suke da fifiko akan sauran kwanakin da ba su ba Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki masu albarka Allah ta'ala a ƙa'idarsa da sunnarsa ba ya rantsuwa da abu sai don ya nuna mana mahimmancin wannan abu nasa da ya rantsi da shi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce ina rantsuwa da alfijir malamai suka ce kamar yadda aka ruwaito daga ibnu abbasin radiyallahu ta'ala huma da sanadi wanda yake ingantacce ya fassara waɗannan ya fassara alfijir cewa ko dai ya kasance alfijir ɗin ranar arafatu ko kuma ya kasance alfijir na ranar sallah ranar arafa da ranar sallah dukkaninsu kwanaki ne daga cikin kwanakin nan guda goma masu alfarma masu albarka kuma masu yawan lada kuma masu daraja sannan allah madaukakin sarki ya rantse da wasu darare guda goma malamai suka ce kenan Allah ya rantse da keɓantacce sannan kuma ya rantse daga mamme, domin abu na farkon da Allah ya rantsuwa da shi wato alfijir ko na ranar arafat ko kuma alfijir ɗin ranar sallah dukkaninsu suna faɗawa ne a cikin waɗannan kwanaki goma masu daraja Allah madaukakin sarki ya rantse da kwanaki guda goma ko darare guda goma domin kowane dare yana da yininsa ibnu abbasin radiyallahu ta'ala huma ya fassara waɗannan darare kamar yadda al'imam ibn rajab rahmatullahi alaihi ya tabbatar a cikin littafinsa na ta'iful ma'arif cewa tabbas su ne kwanaki goman farko na zulhijja har ma ibn rajab alhambali yake cewa dukkan wasu maganganu da aka ruwaito na fassara waɗannan kwanakin da cewa ba su bane kwanaki goma ya ce sanadinsu bai tabbata ba bai inganta ba kenan muna da iko da za mu iya dogaro da wannan magana ta babban malami al'imam na rajab mu tabbatar da cewa waɗannan kwanaki guda goma su ne darare goma da Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin suratul fajr ‘yan uwa masu daraja daga cikin abin da ke nuna falalar waɗannan kwanaki masu albarka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa su ne kwanaki guda goma su ne kwanaki sanannu Allah madaukakin sarki yana cewa kuma ka sanar ga mutane cewa su fito su yi hajji za su zo maka suna masu kan dawakai waɗanda aka yi musu tirenin waɗanda ba ƙosassu ba waɗanda za su iya tafiya mai nisa zamir kenan sannan za su zo maka ta hanya wacce take mai nisa wasu su zo ta china wasu su zo ta rasha wasu su tashi daga afirka wasu su tafi daga maroko dukkan su tafi aikin hajji me za su yi domin su shaida wasu abubuwa masu amfani nasu amfanin nuka na duniya da kuma amfanin nuka na lahira sannan kuma su yi mai su ambaci allah maɗaukakin sarki a wasu kwanaki waɗanda suke sanannu malamai suka ce kwanakin nan sanannu su ne waɗannan kwanakin na goman farko na zulhijja domin gaba gada aikin hajji yana farawa ga dangadan ne a cikin waɗannan kwanaki a cikinsu yau mutarwiya take ranar da alhazai takwas ga wata suke tafiya mina domin su je su yi sallar azahar su yi sallar la'asar su yi sallar magriba su yi sallar isha'i na wannan rana ranar takwas ga wata sannan a wasu mazhabobin su saurari hudubobi da za a musu domin bayanin yadda aikin hajji yake sannan kashe gari ranar arafa za su tashi su tafi domin su tafi mashhad na arafa a inda ake bukatar su zama zawali ya sun yi zawali rana lokacin azahar suna cikin wajen su saurari guduba da za a gabatar mai albarka sannan kuma bayan haka su tsayu su bauta ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yin addu'a da zikirori a wannan yini har lokacin da rana za ta faɗin musu sannan a lokacin da rana za ta faɗi a dai wannan rana ta arafa za su gugusa su tafi zuwa musdalifa domin su je su kwana a wajen duk wannan ranar tara ga wata sannan a cikin waɗannan kwanaki ake samun ranar sallah wadda malamai suka fassara suka ce wannan rana ita ce yawmul hajjil akbar rana hajji mafi girma al-imamu ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya tabbatar da cewa waɗannan yawmul hajjil akbar ita ce ranar goma ga watan zulhijja wato ranar sallah domin a rana ake aiwatar da ayyukan hajji masu girma kuma masu yawa a wannan rana ake yin jifa a wannan ranar ake yin tawaful ifada a wannan rana ake sa'ayi wanda yake rukuni daga cikin rukunin aikin hajji a wannan rana ake yanke-yanke ake soke-soken dabbobi ga alhazai sannan kuma a wannan ranar ne alhazai suke yin aski shi yasa ya ce ita ce yawmul hajjil akbar kuma ya kawo hujjoji da asar daga magabata da suka tabbatar da cewa wannan ranar ita ce ranar aikin hajji babba wannan duk yana nuna mana falala da daraja da waɗannan kwanaki masu albarka suke da shi sannan daga cikin abin da ke tabbatar da falala da daraja ta waɗannan kwanakin faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya yi a cikin hadisi wanda yake al'imamul bukhari da waninsa sun fitar riwayar ibnu abbasin radiyallahu ta'ala an huma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki babu wasu kwanaki da mutum zai yi aikin alkhairi kuma aikin alkhairin nan ya fi fifiko ko ya fi alkhairi fiye da aikin da zai yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu alfarma na farkon zulhijja aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka tambaye shi domin sun san ya musu bayani akan falalak jihadi hadda jihadi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce hadda jihadi amma banda jihadi kwara daya jihadin nan kwara daya wanda shine yafi aikin da mutum zai yi a waɗannan kwanaki masu albarka shine jihadin da mai shi ya tafi dan Allah A kan tsari na sunna a ƙarƙashin shugaba na musulunci ya tafi dan Allah kuma ya yaƙin nan dan Allah aka kashe shi dukiyarsa ta dawo ba sannan kuma shi bai dawo ba dukiyarsa ta dawo ba uqira jawaduhu aka kashe dokinsa aka tsara dokinsa ya mutu sannan shi kuma me wa uhri qadamu shi kuma aka zidda jininsa ya rasu to wannan shi kadai ne falalarsa da aikin da ya aikata suka fi a wurin Allah madaukakin sarki fiye da abin da mutum zai aikata a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma abuwaito daga ka'abul ahbar ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin muhadaramai yake faɗa yake cewa lallai Allah madaukakin sarki ya zaɓu zamani zamanin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so shine wata mai alfarma ko watanni masu alfarma guda hudu zulhijja zulqa'ada kai zulhijja da almuharram sannan sai rajabu mudar sannan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa a cikin kwanaki watanni masu alfarma wato watanni masu alfarma ya zaɓi watan zulhijja sannan a cikin kwanakin watan zulhijja Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan goman farkon ta zulhijja in ji sagiduna ka'abul ahbar radiyallahu ta'ala yan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ranar da tafi daraja a wurin Allah madaukakin sarki ita ce yawmun nahar ranar suka wato ranar sallah sannan sai ce summa yawmul qar sannan rana ta sha ɗaya ranar da take bi mata wannan hadisin ma yana nuna falarar waɗannan kwanaki masu albarka waɗannan kwanaki masu daraja ‘yan uwa masu daraja me ya kamata mi magabatanmu sun kasance idan waɗannan kwanakin sun zo sukan marabce su da minna da farin ciki domin sun san kwanaki na samun lada da samun ɗaukaka a wajen Allah sun zo mu ma abin da ya kamata mi kenan mi koyi da waɗannan magabata namu Mi farin ciki mu gode ma Allah madaukakin sarki da wannan daraja da ya ba mu kuma ya azurta mu da ganin waɗannan kwanaki masu alfarma sannan mu roki Allah madaukakin sarki da niyya ingantacciya da tuba wanda ya kasance mai kyau kuma tuba na gaskiya domin mu fuskanci waɗannan kwanaki masu daraja kuma mu samu abin da ake aikatawa kuma a samu falalar da ake samu a cikinsu kuma aikata ayyukan alkhairi yan uwa masu daraja tabbas akwai ayyuka bayan wancan hadisin da ya dunkule ya ce kowane aiki al'amalu salih annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da alu da lam wadda tana ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin alamomin da suke nuna gamewa a magana ma min ayyamin al'amalu salihu ya gami malamai suka ce duk wani aikin alkhairin da mutum zai yi a wannan kwanaki masu daraja to ana fatan Allah madaukakin sarki ya ka masa lada daidai ne wannan azumi ne ya tabbata manzo Allah sallallahu a hadisin al-Imam an-Nasa'i an ruwaito daga wata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace manzo sama ya kasance yana azumta kwanaki tara na Zulhijja a farko hadisi ne sahihi al-Allamah al-Albani ya inganta shi a cikin sahihu sunanin Nasa'i sannan kuma azumin rana arafat ya fi kowanne domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai ba ɗaya ba ba bi ba a game da falalar yin azumin arafat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatan Allah madaukakin sarki zai kankare ma mutun zunubin da ya aikata na shekaru biyu al-madiya wal baqiya shekarar da ta gabata da kuma shekarar da ake ciki ita ce al-baqiya mutumin da ya azumin ranar arafat daga cikin ayyuka da ake buƙatar mu zama mun yi shi ne mu zama mun kame daga yin aski ko yanke ƙumba a lokacin da waɗannan kwanaki masu albarka suka shigo hadisi ya tabbata riwayar na na musalama matar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da babu gugudi kan ma'anarsa babu gugudi kan sanadinsa yana cin sahihu muslim annabi sama ya ce idan goman ƙarshe ta zo a wata goman farko ta zo ta zulhijja ko kuma aka ga watan zulhijja ɗayan ku yi nufi domin ya yi layya to kada ya ɗibi wani abu daga cikin gashin jikinsa kuma kai ya yanke kumbarsa har sai ya yi yanka malamai sun tafi akan aiki da wannan hadisin a cikin malaman da suka tafi a cikin malaman da ake bin mazhabobinsu akwai al'imamu shafi'i rahmatullahi alaihi akwai al'imamu ahmad rahmatullahi alaihi saɓanin da suka yi kawai shine shin wajibi ne ko ko mustahabbi ne askewar makaruhi ya ce ko ko haramun mutum ya aikata wannan shine saɓanin da suka yi sannan malaman malikiya da yawa sun tafi akan aiki da wannan hadisin a cikinsu akwai al'imamu ibn rushid al a cikin littafinsa al-bidaya wa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tafi akan aiki da wannan hadisin bayan ya kawo cewa an yi sabani sai ce wal hadithu thabitun fi ce hadisi ya tabbata ba kuma wanda yake da sauran magana a game da haka haka Al'imamu imamu illish a cikin sharhinsa da yamma mukhtasar kafin sa shi kanshi al-imamu khalil ibn ishaq mai mukhtasar qarare ya ce wa habbu. tarku halƙin ra'asi au taqlimil azafiri liman arada an zahiyya ce an so kada mutum ya aski kuma kada mutum ya yanke ƙumba yana na ce muktasar yana na a ce muktasar na malikiya an so mutumin da yake sanye layya to idan waɗannan goman farkon sun shigo na zulhijja to kai ya yanke ƙumba kuma kai ya aski haka yake a rubuci haka al'imamu ibn juzai al-maliki a cikin littafinsa alkawaninul fiqhiyya shi ma ƙarara ya faɗa a kan cewa mustahabbi ne yin aiki da wannan hadisi mutumin da zai yi layya idan an ce an ga wata na zulhijja to tsawon kwanakin nan guda goma ana buƙatar mutum ya zama ya kame kada ya yanke kumbarsa kuma kada ya yi aski har sai idan ya yanka abin yankansa malaman malikiya da aka ruwaito ba su yi aiki da wannan hadisin ba abinda suka dogara da shi shine hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika da abinda za a yanka masa na hadaya a makka shi kuma yana zaune a garin madina bai je aikin hajji ba sannan kuma duk wani abu da ya haramta da mai aikin hajji baya haramta gare shi sai suka ce za su yi aiki da wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha amma kuma ba za su yi aiki da wannan hadisin na nana Ummu Salama ba alhali babu cin karo a tsakanin su in ma akwai cin karo a tsakanin su hadisin nana Ummu Salama yafi karfi fiye da hadisin nana Aisha in an dawo qawaid na tarjihi malamai suna cewa alqawlu muƙaddamun ala alfi'li inda ta'arud illa yumkin aljam' idan manzo sama ce ai abu sai aka ga aikinsa ya saba ma wannan aiki magana da yayi to maganarsa ake gabatarwa ba aikinsa ba domin aikin manzo sama khususiya na shiga ciki annabi sama yakan yi aiki shi kadai ya shafa annabi sama yana yin bacci ya tashi kuma bai yi alwala bai sallah kai yi. manzalla sama matan shi tar kai matan ka nawa akwai khususiyya so da ka aikin man sama khususiyya na shiga ciki amma maganarsa idan ya ce ma al'umma ta yi kaza to yana nufin dukkan al'umma ne sai dai idan an samu ya ware ya ce ban da wani ban da wani to nan mazan sama hanyayi ya yi ce fala ya hudanna min asharihi wala azfarihi shay'an hatta yudhiya kada mutum ya cire wani abu daga gashin jikinsa kai ya cire kumba har sai ya layya umarni ya bada sannan ko malamai suka ce babu ma cin karo tsakanin hadisan ai zaka iya an fassara hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa ai ba manzo sallallahu bane zai yi layya da kansa aikawa wayi kuma hadaya za a masa amma wanda zai yi layya manzo sallallahu ya yace yake zaune a garin su ba a Makka ba ga ragon shi ya turke ko yana da kudin shi aljihu ko yana tsammanin ai albashi ya je ya siya ya cire kudin shi a banki ya je ya sai ragon layya to kada ya yi abin nan kada ya yi kada ya aski kuma kada ya yanke kumba al'allamatu illishin maliki shi cewa ma ya hadda wanda za ka shigar a cikin layyar taka su ma ya shafe su amma dai malamai da yawa ba su mawafaka masa akan haka ba wato yana nufin har matarka da 'ya'yanka da za ka sa su kuyi tarayya a cikin lada su ma ba za su yi askin ba haka yake a cikin sharhinsa da yamma muktasar yan uwa masu daraja daga cikin ayyukan da ake buƙatar mutum ya yawaita aikata su a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma akwai yawan sada zumunta da taimakon yan uwa da taimakon gajiyayyu mu tana buƙatar gudunmuwa mai yawan gaske akwai gajiyayyu da yawa a cikinmu talauci yama da yawanmu yawa saboda haka masu arziki su ci gajiyar waɗannan kwanakin domin su taimaka ma waɗanda ba su da shi daga ciki ana buƙatar yawaita salloli da ƙiyamun laila a cikin waɗannan kwanaki malamai sun tabbatar da haka domin suna shiga cikin al'amalu salih da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan kan mu manta daga cikin kwanakin waɗannan ayyukan kwanakin akwai layya da muka faɗi a baya domin rana goma ga wata ne insha Allah ta'ala bayanai za su zo ko juma'a mai zuwa ko kuma wani lokaci a game da bayani akan layya da kuma abin da ke da alaka da ita Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu addini na gaskiya Allah ya dora mu akan gaskiya Allah ya azurta mu da son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma ba mu ikon aiwatar da ita aikace ya Allah kai kashe mu muna mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka tashe mu a ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma قضيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أرشدهم إلى ما فيه الصواب اللهم ارشدهم إلى ما فيه الخير للعباد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارشدهم إلى ما فيه الخير للعباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم وليا ونسيرا اللهم لا تدعهم بحيلهم اللهم لا تدعهم بحيلهم اللهم انصرهم نصرا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم وليا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون